Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Noma ya na cigaba. Kar mu manta baya shi. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraronmu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Salam Muhammad, inda ya fara bayanin irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya, duk wada shirin da gwamnatin tarayya ƙasar ta kaddamar na tallafawa manoman. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayarsa kamar haka. Yanzu da kun tirza kun tirza har yanzu babu sakamako kun haƙura kenan ko kuma akwai wasu dabaru da kuke yi. Ai yanzu nan ma muka sa ɗan bar wato kokowa da duk wani wanda yake da haƙƙi da zai taimaki noma alkama a ƙasar nan. Hmm. Ran juma'a nan da ta gabata an yi wani workshop a ƙasar nan dan Kano akan harkar noman alkama an yi taron bita akan noman alkama tare da masana da gidan fulawa da ma'aikatar gidan gona wanda ma'aikatar gidan gona bana ta sayi iri 1600 dubu ta ce ta ajiye a jos a jos in kuma wajen zanga-zangar da aka yi ta yan sas ta kwashe kaga babu wannan tallafin sai yanzu an ce akwai injina da famfon ban ruwa za a taimaki noman alkama da shi a farashi mai dan inganci to mun rubuta kadda muna jira to muna nan muna bibiya kuma idan da gaske ake yi a ƙasar nan ba noman alkama kawai ba kowane noma za a yi fa sai fa an zauna ana tuntuɓar juna tun daga kan manomi na ƙasa har zuwa kan shugaban ƙasa sai an zauna domin kowa da irin basirarsa da irin fikirar da Allah ya bashi da irin gogewarsa da Allah ya bashi amma akasari duk abubuwan da ake kasan nan manya ne suke zama daga sama suna ganin su masana ne sun san komai su rubuta su tsaro abubuwa su kawo kuma yanzu ya zama wa mutane wahala wai kamar yanzu bayananka sun nuna kamar mambobin kuma gwiwa su ta kare kenan da harkar noman nan na alkama kenan to ba gwiwa ce ta kare ba amma shi ka san mutum idan ya yi abu yau yayi gobe ya ga baya samu wani tallafi a ka a zai samu matsala yanzu kuma kaga babban matsala take ciki ga harkar shine idan manomi ya yi noman nan na ɗaya babu ingantaccen iri mai kyau tun wanda aka samar mana yau shekara hudu ta wuce baya har yanzu ba a samu mana da wani iri sabon iri da za mu noma na alkama ba wanda ga ƙasashenmu nan nan kurkusa idan ka je masar ko ka tafi sudan suna samun tan biyar har zuwa tan bakwai na alkama saboda duk shekara ɗaya biyu za su samu da sabon iri muku babu wannan ita masana'antar yake eh, ake ta santar da take bincike mm. akan noman alkama din tunda ta samar da iri na shekara hudu baya da ya wuce har yanzu bata samar da wani sabon iri zai wadaci mutane ba na farko wancan ma din da aka samar din bai wadaci noman da ke noman alkama a kasar nan ba mm. to in dai za a yi noma a gyara noma to lalle ne a rika samar da sabon iri na alkama a ce duk shekara biyu a kasar nan in an gwada wannan ya ba da tan uku an gwada wancan ya ba da tan hudu in dai manomin najeriya zai noma alkama kai bashi ma ya ce daga tan hudu abin da ya saba ina tabbatar maka duk wani wanda yake noman shinkafa ma ta rani da wani noman tumatir duk zai watsar da noman alkama domin noman alkama ta fi sauki kuma ita daga cashewa ne kawai sai buhu sai kasuwa ba da wani matsala yanzu eh, ga wannan dimbin kalubale hmm. ga ma sabon kalubale da aka ce an tanadi wasu kayayyakin aiki yan tarzoma yan sun sace su hmm. bana kenan ba zancen noman shinkafa a gunku noman alkama kenan akwai noman alkama domin wato lokacin da muka sayi wata haɗaka da wata cibiya ta ƙasashen duniya ta koya mana wani ilimi na community based seed wato duk wani manomi idan sun zauna a wannan alkaryar su noma iri su yi noman iri wanda za su ajiye saboda baɗi ba dan wannan noman iri da muke ajiya saboda baɗi ba sai ce maka babu irin da za a noma alkama a ƙasar nan to wannan iri da manoman mu suka ajiye shi suke tanadi da shi muke amfani duk shekara idan ta zo noma alkama a bana din nan sai da muka samu a cikin tanadin da manoma suka yi sai da muka samu wato tan dubu ah, tan ɗari biyu da sittin na noma alkama wato buhu kusan 260 kenan na noma alkama wanda muke da niyyar raba manoman mu a noma alkama na bana saboda ka matsalar wannan tsari da muke yi na CBN an gobarwa program mm. to amma bana CBN din ta fito da wani tsari ta ce za ta ta samo iri daga waje za ta kawo manoman mu za a basu don su shuka iri na alkama to su ma da mun sa rai za a yi kamar hekta dubu tamanin amma yanzu kuma sai muke jin labarin kan cewar hekta dubu arba'in za a yi saboda an samu wata yarar matsala amma duk da haka alhamdulillah in za a ci gaba da samo da irin daga waje a kawo kamar mu kaga a kungiyance bara mun samo daga sudan ba mu samu damar shigo da shi ba saboda uh, uh, cutar corona bana mun samo daga uh, cairo za mu kawo lokaci ya kure mana saboda ba mu da kuɗin da za mu saya wanda kamata gwamnati ya kamata shigo ta saya ta ba manoma su noma to amma wannan rubuce-rubucen da muka yi da sauransu har yanzu bai kai gaci ba ga lokaci ya kure saboda haka za mu yi amfani da wannan iri da muka tanada a hannun manomanmu da wannan jihar da ta tanada a bata nata rago da yi a saya a kai wata jihar da bata da shi da haka muke sa ran insha Allah za mu yi noman alkama bana amma muna kira da babban murya ga kan cewa in ana sa a wuce kalubale noman alkama a tanadar da iri mai inganci a tanadar da kayan noma na zamani to ina tabbatar maka da kan cewar shekara ɗaya biyu nan idan ka zo najeriya za mu rage raɗaɗɗin kuɗaɗenmu da ake ɗiba ake tafiya wata ƙasa ana kai mata arziki ana so alkama ga sannan. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai juli Lelis Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa uba.